hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد Jama'a masu sauraron mu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin sa muke kawo ayoyin Qur'ani mai girma da yin bayani kan irin nasiyoyi da suke tattare da su da fatan Allah ya sa mu dace duniya da lahira amin summa amin. Kuma ni ne Tijani Malam Lawali da Magaram zan kasance da ku daga farko har karshen shirin a cikin wannan lokaci ko kuma a daidai wannan lokaci da yarda Allah tare da injiniyan mu Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa. To madalla a yau za mu fara shirin ne tare da sauraron karatun aya ta biyar da kuma ta shidda a cikin suratul Likasasi. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون muna kuma so mu yi baiwa ga waɗanda aka wulaƙanta a bayan ƙasa mu kuma sanya su shugabanni kuma mu mayar da su magadan mulkin fir'auna mu kuma kafa su a bayan ƙasar kuma mu nuna wa Fir'auna da Hamana da rundunoninsu gaba ɗayansu abin da suke jin tsoro game da su. A cikin shirin da ya gabata mun yi bayani kan cewa Fir'auna ya fahimci barazanar da yake fuskanta da ƙalubale daga al'ummar Bani Isra'ila da kuma annabi Musa alaihi salam shi ne zai jagoranci wannan gagarumin aiki na 'yantar da bani Isra'ila na kawo ƙarshen zaluncin Fir'auna don haka Fir'auna ya ba da umarnin ƙasƙantar da bani Isra'ila da kashe duk jaririn da aka haifa da barin mata da sauran nau'o'i na azaba. To wannan ayoyi ko kuma wannan da muka saurara ko kuma waɗannan ayoyi da muka saurara na cewa fir'auna ya yi zaton zai yi dawwama kan mulki da mulkan da kuma mulkinsa zai kasance har abada kuma duk abin da yake so ne zai yi wakana da zartarwa shi bai san abin da mahalicci ke so shi ne zai yi wakana babu makawa tabbas kuma masu girman kai da ɗagawa tun a wannan duniya za su kasance cikin ƙumci da kuma takurawa da kuma kumyata da kawo ƙarshen su na zalunci kuma waiwai baya ga irin azzaluman da suka gushe kafin shi. Fir'auna da Hamana saboda tsoron bani Isra'ila sun bijirewa su ta zalunci sun azabtar da bani Isra'ila azabobi iri-iri dare da rana da kashe ma tasansu masu yawa amma abin da fir'auna da fadawansa ke tsoro da fargaba sai ya wakana domin Allah haka ya so. Bani Isra'ila ƙarƙashin jagorancin annabi Musa alaihi salam sun yi nasara da kawo ƙarshen mulkin zalunci na Fir'auna. abin lura Allah yana zartar da abin da ya so idan ita ma al'umma ta tashi da ƙoƙartawa na kawo ƙarshen zalunci da danniya to wannan ita ce sunnar Allah a tsawon tarihi yana taimakawa waɗanda suka buƙaci taimakonsa da tashi tsaye suka nemi hakan a aikace domin Allah baya canzawa al'umma har sai ita ma al'ummar da kanta ta nemi da kuma tashi kan hakan. Ƙarƙashin ruwayoyi masu yawa a ƙarshen zamani, Imam Mahdi alaihi salam daga zuriyar manzon rahama tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka zai bayyana domin kawo ƙarshen zalunci da danniya da ya mamaye wannan duniya da ma e gurbin azzalumai da waɗanda aka raunana da ba su ƙarfin iko inda adalci zai mamaye duniya baki ɗaya daga gabas har zuwa yamma. a cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa hudu kamar haka na farko dai allah zai kawar da zalunci da danniya a wannan duniya da maye gurbin azzalumai da waɗanda ake raunanawa na biyu kuma hukumomi na amfani da jami'an tsaro da ƙarfin iko domin danne al'ummomin da suke mallaka da hana su lumfasawa abu na uku kuma makomar wannan duniya za ta koma hannun waɗanda ake zalunta daga azzalumai kuma wannan wata bushara ce da Allah ya yi mana na hudu kuma azzalumai tun a wannan duniya za su fuskanci azaba da kaskanci kafin a isa ranar kiyama Allahumma rabban nuril azim da ƙarshe za mu saurari karatun ayoyi na bakwai da kuma na takwas a cikin wannan sura ta ƙasasi. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين muka kuma kimsawa mahaifiyar Musa cewa, Ki shayar da shi, to yayin da kika ji tsoro game da shi, sai ki jefa shi a cikin kogi, kada kuma ki ji tsoro, kuma kada ki yi baƙin ciki, hakika mu masu dawo muke da shi ne, kuma masu sanya shi ne a cikin manzanni. Sai mutanen Fir'auna suka tsince shi don daga baya ya zama abokin gaba da kuma bikin ciki gare su. Haƙiƙa Fir'auna da Hamana da rundunoninsu sun kasance a kan kuskure. Waɗannan ayoyi na bayani kan abin da ya faru na aihuwar annabi Musa a.s. da abin da ya faru bayan aihuwarsa da sunnar Allah ta cin nasara kan Fir'auna da muƙarrabansa da hakan ke nuni da nasarar waɗanda ake zalunta ba makawa. Bokaye da matsafa sun ba wa Fir'auna labarin cewa a wannan shekara za a haifi wani jariri a cikin Bani Isra'ila da zai kawo ƙarshen mulkinka. yin haka ke da wuya sai fir'auna ya ba da umarni duk jaririn da aka haifa a tsakanin bani isra'ila a kashe shi kar a tausaya wa kowa a cikinsu lokacin da aka haifi annabi musa alaihi salam allah ya yi wa ma'aifiyarsa ilhami da ta ba shi nono idan ya kammala sha a kuma ƙoshi sai ta sa shi a cikin ƙaramin akwati ta ɗora shi a cikin tekun maliya kuma allah zai kare shi mahaifiyar annabi Musa salam sai ta yi abin da aka umarce ta ta sanya shi a cikin akwati ta kuma ɗora shi a bisa tekun maliya ya tafi da shi duk da cewa tana cikin damuwa da baƙin ciki na rabuwa da ɗanta. a dabra da tekun a ɗayan ɓangare Fir'auna da matarsa a cikin gidansa na sarauta yana zamne a gefen tekun Maliya sai suka tsinkayo wannan akwati a bisa ruwa yana tafiya sai Fir'auna ya ba da umarnin a ɗauko wannan akwati lokacin da aka janyo wannan akwati sai suka ga jariri ne mai kyau da faranta rai a cikinsa kuma gashi su ba da umarnin kashe duk wani jariri don haka bai san abin da zai yi ba gashi shi ƙauna ta shiga zuciyarsa da kuma matarsa ta wannan jariri kuma ya jahilci wannan jariri ne daga cikin jariran bani isra'ila aka jefa a cikin tekun maliya don tsiratar da rayuwarsa ganin fir'auna ba shi da ɗa sai matarsa asiya ta buƙaci da su riƙe shi a matsayin ɗansu a sama da su ƙudura da iradar Allah da ta umarci ma'aifiyar Musa da ta jefa ɗanta sabuwar aihuwa a cikin tekun maliya da kuma yadda ya tusa ƙauna da soyayya a cikin zukatar Fir'auna da matarsa da dukkan hakan ya hana a kashe annabi Musa alaihi salam da kuma tsiratar da rayuwarsa Allah maɗaukakin sarki gwani kuma ko shakka babu annabi Musa alaihi salam zai girma a cikin gidan maƙiyansa maƙiyan Allah a cikin aminci ba tare da barazana ba da kuma zai kawo ƙarshen mulkin zalunci da fasadi na Fir'auna. a cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka na farko dai a kullum Allah yana tare da muminai da kare su musamman a lokacin da ƙura ta kai bango da samar masu da hanyar tsira abu na biyu idan Allah ya so kare bawansa babu wani ƙarfi na zahiri da zai hana ko kawo matsala kan hakan abu na uku kuma kar mu kuskura mu yi ƙasa a guya wajen zartar da umarnin Allah a kullum mu kasance masu bi ɗari bisa ɗari na zartar da umarnin Allah sai inda ƙarfinmu ya ƙare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukan waɗanda suka tallafa a cikin shirin ni tijani malam lawal da magaram da na shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ilahal kauni ya sanadi anta ya maula ya mu'tamadi